أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله جولة ربا شابيو قوة رمضان هجرة تدبو دا داري هدوة سلاتين دا تقوص يزو دي دي دا بقي قوة شدا شكرة تدبو بي دا قوم شابقوي za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta goma sha tara zuwa aya ta ishirin da tara a suratu yusuf insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wa masoyansa jarabawa a jikunansu da zukatansu wato idan Allah subhanahu wa ta'ala yana son bawa to yakan yi mai jarabawa jarabawan nan takan zo ta sassa daban-daban Allah yakan yi jarabawa a cikin waliyinsa Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa jarabawa a zuciyar waliyinsa, Allah ka sa mu ci jarabawa. Muna magana game da tarihin annabi Yusuf salam Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani, ‘yan uwan annabi Yusuf salam sun tafi daji da shi sun jefar da shi, wato sun jefa shi a rijiya. To Allah subhanahu wa ta'ala يا ci gaba da يا ya ce waje a sayyaratu فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى قال يا مشرع هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون sun jefa annabi Yusuf alaihi salam a rijiya sun yi tafiyar su Allah masanin gaibi yake ba mu labarin abin da ya faru waja'at sayyaratun sai ga matafiya sun taho sayyara sune al-musafirun سموا سيارة لأنهم يسيرون Matafiya masu zirga-zirga a cikin ƙasa sun zo wucewa. fa arsalu waridahum sai suka aiki mai tsima musu ruwa akwai idan mutane suna tafiya sukan ba ma kowa mukaminsa kuma wannan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sa'ilin da za ku yi tafiya idan dai kuna da yawa manzon Allah ya ce lalle ne a samu shugaba a tsakaninku za a ce wani shi ne ke kaza wani shi ne ke kaza waɗannan matafiya al'adarsu ce ya zamanto sun tura wani wanda aikinsa shine nema musu inda ruwa yake duk inda za su yi sansani alladhi yatatallabu lahum alma huwa huwa alwarid fa adla dalwahu ya taho ga rijiya ya zura gugansa a cikin rijiya idan aka ce adla dalwahu arsala ya ya sake gugansa a cikin rijiya annabi yusuf alaihi salam ya kama rijiyan ya fito duk Allah bai yi wannan bayanin ba illa dai kawai Allah subhanahu ta'ala ya ce mai neman ruwa ya taho ya jefa guga a cikin rijiya ya jefa guga a cikin rijiya wanda shike nuna balagar alqur'ani shi Allah subhanahu ta'ala baya magana irin ta ƴan masu yin tatsuniya an jefa guga Yusuf ya ga guga ya kama ya makale an jawo ya fito a'a sannan ba ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya jefa guga kala sai ya ce ya bushira albishirin ku ga yaro kaga an datse zancen ya jefa guga albishirin ku ga yaro ka san abin da ya faru ai tunda an jefa guga annabi yusuf alaihi salam ya ga guga ya kama To haka har ma ya fito shi wannan da ke jan ruwa ya ɗauka ruwan ke da nauyi bai san mutum ne ba saboda haka sai ga yaro a gabansa sai da ka je neman ruwa sai kuma ka samu yaro kada yake cewa haza gulam albishirinku ga wani yaro mun samu Allah subhanahu wata'ala yake wa asarruhu ba'a sai suka koye shi a matsayin kadara ta sayarwa tunda an samu yaro kyakkyawa a zamanin da kuma ana harka ta bauta ana cinikin bayi ka samu kyakkyawan yaro ba uwa ba uba ba dangi a kusa su sai ka nemo mayafi ka rufe shi ka samu kuɗi mai kyau mai yawa saboda haka sai suka ɓoye annabi yusuf alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bida'atan a matsayin kaddarar sayarwa me yasa suka ɓoye shi kaga Allah ya faɗa mana sun ɓoye shi me yasa suka ɓoye saboda laifi laifi ne kai ne ka tafi bayan gari sai ka ka tsinto yaro me ya kamata kai cigiya ya kamata kai a nemi iyayen yaron nan a basu wannan yasa Allah ya bamu labarin abin da suka yi in ba don haka ba da bai faɗa mana ba wa asarruhu bi ba'a me yasa Allah ya faɗi haka saboda ba su kyauta ba asarruhu bi ba'a sun koye yaro ya zama kaddara idan aka ce sun koye saboda idan ka samu yaro a cikin rijiya ka ciro ba abin mamaki bane unguwarsu tana kusa ba abin mamaki bane yaron yana kusa da gida don haka yasa in kana son ka gudu da yaron sai dai ka koye shi dan duk wanda ya zo wucewa in ya ga yaron zai gane zai ce ai mun ga wasu sun taho nan mun ga yaro tare da su saboda haka sun boye shi khawfan min an yajidu abahu aw ahlahu aw ikhwa aw ikhwanahu saboda kada a samu iyayensa ko ƴan uwansa wani ya ganshi wannan abin da suka yi ba su kyauta ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wallahu alimun bima ya'malu Allah yana sanin abin da suka aikata Allah yana sanin abin da suka aikata su waye kaga ana magana ne akan matafiya ko matafiya sun taho gefen rijiya sun tura mai neman ruwa ya zo da annabi yusuf alaihi salam sun boye annabi yusuf Allah ya san abin da suka yi wannan shine zahiri yanda ayan nan ta zo da magana akai to amma akwai malamai da ke fassara wannan aya da cewa Allah yana sanin abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka aikata masa. wannan lamirin wato in aka ɗora shi ga ‘yan uwan annabi Yusuf bai yi ma'ana ba saboda tuntuna an riga an gama magana akan ‘yan uwan annabi Yusuf bukatar su ta biya sun jefa yaro a rijiya sun yi tafiya su don haka wannan lamiri yana komawa ne ga matafiyan da suka samu annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya a maimakon su nemi iyayensa su danka musu sai suka boye shi shine Allah subhanahu Ta'ala ya karasa ayar da cewa wallahu alimun bima amalu kaga ya tabbata cewar Allah yana sanin abin da waɗannan matafiya suka aikata ma annabi Yusuf ba waɗancan ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam ba waɗancan ƴan uwa na annabi Yusuf alaihi salam sun riga sun gama abin da za su yi na muguntan su waɗannan matafiya a kansu ne Allah subhanahu wataala yake magana wannan yana nuna cewar Allah bai so abin da suka aikata ma annabi Yusuf alaihi salam ba me yasa me yasa Allah subhanahu wata'ala yace wallahu alimu bima ya'malun hadha dalilu inkari Allah li bai'i Yusuf alaihi salam ya tabbata cewa Allah bai so abin da suka aikata ba domin cinikin mai yanci haramun ne kai cinikin mutum mai yanci haramun ne wanda ya nuna cewa tun a zamanin farko har zuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana da yanci ka kama shi da ƙarfi ka je ka sai da shi haramun ne Allah bai so abin ba shi yasa ya ce wallahu alimun bima ya'malu wanda har yanzu ana samu mutane da ke haka kuma abin ta takaici wanda da kafirai ke yi yanzu har ma musulmai ana samu wanda zai sace mutum ya ɓoye sai an biya shi kuɗi ya sake shi shi ma bautar da shi yayi Allah tabaraka wata'ala bai yadda da wannan ba akwai hadisin Abu Huraira wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah akwai mutane guda uku rigimar su na karba mutane guda uku rigimar su na karbe ta da ni ake yi Allah ka sa ba ma cikin su wa kuntu khasmuhu wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu Allah ya ce kuma duk wanda na yi rigima da shi to sai na karya shi ba za ka iya ja da Allah ba duk wanda zai jayayya da Allah to ba zai nasara ba mutane uku Allah subhanahu ta'ala ya ce ni ke husuma da su idan ana husuma da su sai in karɓi husumar wannan jayayyar tawa ce rigimar da ake da su na karɓa in ji Allah subhanahu ta'ala. sai Allah maɗaukaki ya ce rajulun ya bi sun magadara mutum ne yake neman wani abu sai ce na rantse na yi alkawari bayan ya yi alkawari ya haɗa da rantsuwa da Allah idan dai ka yi alkawari ka haɗa da rantsuwa da Allah sai aka baka abu sai ka saba wannan alkawarin da kai da rantsuwa da Allah to da Allah kake rigima saboda da sunansa ka haɗa da alkawari kafin ka samu biyan bukata kana neman wani abu a wajen mutane ba za a baka ba sai ka yi alkawari sai ka yi rantsuwa ka haɗa alkawari da rantsuwa da Allah ka saba ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rajulun a'aqa bi summa gadara ya ba wato an bashi wani abu koko ya ba da rantsuwarsa alkawarinsa da rantsuwa da suna na sannan ya saba ma abin da ya alkawari a kai to wannan yana wato jayayya ne da Allah subhanahu wa ta'ala mutum na biyu manzon Allah yace wa rajulun ba hurran fa akala samana duk mutumin da ya ɗauki mai yanci ya sayar da shi ya samu kuɗi ya ci wannan kuɗin to da Allah yake ta da yayyasa da Allah subhanahu wataala yake yi Allah madaukake yace na karbi rigimar da ni ake sannan na uku rajulun iska ajara ajiyar mutum ne ya nemi lebura dan kodago ya bashi aiki fastafa hu dan kodago ya gama aikinsa walam يعطه اجره shi kuma sai ki bashi lada ka nemi a maka aiki an gama aikin ka biya duk wani aiki na leburanci ka ce ayi an maka yanda kace ayin amma ka biya to babu shakka ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wata'ala ah, saboda idan kai haka kamar shi ma ka bautar da shi ya zama ka sa lebura maka aiki ka kibiyansa kamfar ka rike shi a matsayin bawanka bawa shi ne wanda zai maka aiki ba tare da an biya shi ba kaga lebura in ya maka aiki baka biya shi ba ya zama kamar bauta eh, ka annan suka abadahu kamar ya bautar da shi ne hadisin yana sahihul bukhari babu ismi man mana'a ajral ajir da kuma babu ismi man ba'a hurran zulubin wanda ya sayar da mutum mai yanci wanda shi yake nuna maka cewa abinda mutane suke aikatawa ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wa mutum ya ɗauke wani mai yanci ba bawa ba ka je ka ɓoye shi saboda kana neman dukiya abin da ya faru da annabi yusuf alaihi salam kenan saboda annabi yusuf mai yanci ne ya samu kansa a larura da kuka cece shi sai ku kyale shi yana kama da mutumin da za ka je ka same shi akan hanya yana tafiya ka datse hanya kaga alwarura ce ka ɗauke shi ka je ka ɓoye sun don ka sami dukiya me bambanta tarihin annabi Yusuf da wannan babu abin da bambanta su saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan wannan alhadisul qudusi da cewar duk mutumin da ya aikata wannan to da Allah yake jayayya kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana karshen wannan aya wallahu alimun bima ya'malu Allah masani ne Allah masani ne game da abin da duk suke aikatawa Allah ka tare mu akwai labarin sayyidina Ali bin Abi Talib wanda al-Imam al ya kawo shi a littafin As-Sunan al-Kubra yana babu man qala al-laqit sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa idan aka samu yaro aka tsinta wanda a zamanin dama da ake bauta kenan kai ne ka tsinci yaro a daji ko akan hanya to wannan yaro haramun ne ka kaddara cewa bawa ne la haramun ne sai ya karanta wannan aya ta annabi yusuf alaihi salam sayyidina ali bin abi talib kuma wannan hukunci na sayyidina ali shine hukuncin da duk sahabban manzon Allah suka yi domin babu wani wanda ya bada fatawar da ta saba wannan da sayyidina ali ya bayar wanda ma a zamanin sayyidina umar irin wannan ya taba aukuwa wanda wani mutum da ake kiransa sunainu abi eh, abu jamila sunansa kenan wani tabi'i ne yace na taba samu wato na taba tsintar wani yaro a zamanin sayyidina umar da na tsinci wannan yaro sai na taho da shi ga sayyidina umar ina so in san meye hukuncinsa ko ina iya kai shi kasuwa in sayar ya zama bawa na lokacin da ya zo wajen sai na Umar bin Khattab ya gaya ya abin da ya faru na samu wannan yaro amma na taho ne don in san meye matsayinsa a guna to sai na Umar sai ya fara ma tuhumarsa ya aka yi ma kai tsintuwan yaron a ina ka same shi to sai waɗanda suka san mutumin nan da nan suka ce a wannan mutumin kwarai ne mun riga mun san shi ba mutumin banza bane wanda zai tafi yana kama yara don ya je ya saida sai na Umar ya ce to me bayaninka ya ce na samu yaro ina so in san hukuncinsa shin wannan yaro ina iya zuwa in sai da shi ko in aje gida ya zama bawa na da sauran sai na umar ya ce huwa hurrun ka saurara yaron da ka tsinta din nan yana da yanci sai na umar ya ce yaron yana da yanci ba bawa ba ne walaka wala'uhu amma riƙon yaron kana da damar kai wannan ba laifi ba ne sai dai hakkin kulawa da shi hakkin hukumar musulunci ne saboda haka ka rika zuwa gurin mu muna baka abin da za a yi dawariya da shi kuma yaron ma bai riga ba a yaye shi ba yana dan karami yana shan nono aka same shi yana shan nono aka same don haka hakki ne na hukuma ya zama ta dauki nauyin kulawa da irin waɗannan yara na tsuntuwa wannan ya tabbata tsari ne na sayyidina Umar a lokacin yana yana shugabanci duk sa'ilin da aka tsinci yaro hakkin waye ya kula da shi hakkin hukuma ne al imamu ya kawo bayanin a littafin as al-kubra babu man qala al-laqit hurrun saboda haka a ka'ida a tarihin musulunci ga hadisin manzon Allah wanda ya zo cikin sahih bukhari wanda Abu Hurairah ya rawaito Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yana cewa duk wanda ya sayar da mutum mai yanci to ni ne abokin husumarsa tun daga duniya har kiyama in kaga mutane suna suna sayar suna kama wasu suna sayarwa ka kwanda sanin ba da wani suke faɗa ba banda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin wannan alhadisul qudusi ya dace da fahimtar al ar rashidun wanda su ne sayyidina Umar da kuma sayyidina Ali bin Abi Talib don haka kaga waɗannan da suka samu yaro a rijiya abinda suka aikata na ɓoye shi haramun ne wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala yake cewa yana sane da abin da suke aikatawa to tunda sun goye yaro mai za su yi kai ma ka sani shine abin da Allah ya faɗa mana a gaba yace wa sharauhu wa sharauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن suka sayar da yaron. wato sun sayar da annabi yusuf alaihi salam yana ɗan ƙarami lokacin suka same shi a rijiya sun sayar da shi samanin baksin farashi na zalunci kalma ta albaksu kalma ta albaksu ta zo a cikin alkur'ani da ma'ana kamar kashi biyu ta zo da ma'anar zalunci abinda suka yi ma annabi yusuf alaihi salam zalunci ne don haka yasa ka samu wannan kalma inda Allah ke amfani da ita wala tabkhasun nasa ashiya'ahu wala tabkhasun nasa kada ku zalunci mutane la tazlimuhum domin domin haka idan aka ce washarahu bi samanin sun sayar da annabi yusuf alaihi salam da farashi na zalunci saboda ba bawa bane bare ka sai da shi ka ce ka ci halal mutum ne mai yanci ka sai da shi dan ka samu kuɗi kaga abin da ka sayar da shi din nan farashi ne na zalunci wannan fasara guda kenan wanda shine ya tabbata zahiri abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wanda ya dace da tarihin yanda ya faru to amma akwai fasara ta biyu wanda malaman tafsiri da yawa suke ɗauka shine wato karam eh, sun sayar da shi da kuɗi kaɗan samanin baksin ana nufin bisamanin qalil sun sayar da shi da kuɗi kaɗan wanda shi ma ya zo da ma'anar wato hakan a cikin alkur'ani kalma ta albaksu tana zuwa da ma'ana ta annaƙasu misali a suratul jinni fala ya kafu baksan wala rahaka domin haka sai zama suna fassara wannan ayar da cewa wa sharauhu bi thamanin baksin sun sayar da annabi yusuf alaihi salam da farashi ɗan kaɗan to inda za ka auna tsakanin fassara biyu da muka yi fassara ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yake sun sayar da annabi Yusuf da farashi na zalunci ko ko fassara ta biyu sun sayar da annabi Yusuf da farashi ɗan kaɗan wanne ne fi ma'ana ai da sun sayar da shi da tsada da araha duk ne sun wulakanta waliyin Allah saboda haka fassara ta biyun ba ta da ma'ana mai inganci wanda yake dacewa da ayar da ta gabata sun kama annabi Yusuf yana da yanci sun same shi a rijiya a maimakon su sake shi ya zama sun ɓoye shi sun je sun sayar da shi idan sun sayar da shi kuɗin da suka samu zalunci kaga ya fi dacewa amma idan ka ce sun sayar da shi da kuɗi kaɗan to ai ko da da kuɗi mai yawa suka sai da shi haramun ne saboda haka bai yi ma'ana ba to amma da yawa malamai suna fassara shi da haka ɗin kuma suna fassara wannan ciniki din da cewar ba wai matafiyan nan ne suka yi wannan cinikin ba wai abin da ya faru shine lokacin da shi wannan mutumin da je ɗebo ruwa ya samo annabi yusuf alaihi salam ya fito da shi to dama yaran annabi aku yan uwan annabi yusuf suna zuwa suna ɗan lekawa saboda su gani wani bai same shi ba ranar sun taho sun leka sai suka ga ayari sun yi sansani a gurin sai wani da ya gaya musu sai suka zo ya aka yi sai suka ga yaro wannan yaron mu ne wannan yaron mu ne ya za ku tafi da shi suka yi musu barazana sai suka ce to amma za mu iya sayar muku da shi ku tafi shine suka sai da annabi yusuf alaihi salam da farashi kaɗan saboda su waɗannan matafiya dai su yadda su karɓi annabi yusuf ba tsada ba bare su bar shi suka sake samun riba a jikinsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da rahima ma'aduda 'yan sulalla kaɗan shine da rahima ma'aduda wato sulalla ƙirgaggu idan aka ce sulalla ƙirgaggu kaga ba su da yawa idan sulalla suna da yawa ba a iya ƙirga su wa kanu fihi min zahidin sun kasance suna ƙoƙarin dai nisantarsa shi yasa suka sai da annabi yusuf alaihi salam da farashi ɗan kaɗan wannan ya nuna cewar 'yan uwansa su suka yi haka to amma anan idan ka ce 'yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun dawo suka taras da waɗannan sun tsinci annabi yusuf suka yi ciniki suka saida wa mutanen matafiyan da farashi ɗan kaɗan ya zama sun tafi da shi ya nuna cewar wato lokacin da suka jefar da annabi Yusuf alaihi salam sun dawo wanda wannan ya saba ma tunani Abin da suka aikata ba sa son wani ma ya sani suna ta kokari su koye wa mahaifinsu yaushe kuma za a ce sun aikata wani abin da zai iya tona asirinsu domin da zarar an ga sun bar gida za a ce to ina kuka je akwai abubuwa da dama waɗanda ke nuna cewar ba su suka sai da annabi yusuf alaihi salam ba lamirin ayoyin nan da muka karanta gaba ɗaya yana komawa ne kan matafiya matafiya sun sayar da annabi yusuf me yasa suka sai da shi a farashi kaɗan in ka ɗauki wannan fassarar ma sun sayar da annabi yusuf alaihi salam kan farashi kaɗan saboda suna ƙoƙarin nisantarsa saboda yaron yana da kyau suna tsoron kada a asirin su ya tonu don haka maza maza suka sai da annabi yusuf farashin mara yawa idan ma an kaddara da wannan wato fassara na kalmar albaksu da cewa tana ɗaukan farashi kaɗan wanda abinda da aya ta nuna mana zahiri an sayar da annabi yusuf alaihi salam akan farashi na zalunci da rahima ma'duda wa kanu fihi min zahidi sun kasance masu nisantar annabi yusuf alaihi salam masu kokari su nisance shi wannan dalilin yasa wannan dalilin yasa suka sai da shi akan wannan farashi kalma ta washarauhu tana cikin kalmomi da ake kiransu al'abudad waɗanda suke ɗaukan ma'ana kishiyoyin juna yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan ma'anar sun saya yana ɗaukan ma'anar sun sayar akwai kalmomi a larabci da suke irin ɗaukan waɗannan ma'anoni kamar yadda ya zo cikin lisanul arab a mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai to akwai abin lura a nan babban abin lura a nan ne dole ne Allah subhanahu wata'ala sai ya yi mawaliyarsa jarabawa dole ne me yasa aka ce dole ne saboda ya faɗa mana a suratul ahzab a wurare da yawa a cikin alqur'ani sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila tunda har Allah ya yi jarabawa ga waliyansa na zamanin farko to fa waliyansa na zamanin ƙarshe ma ba za a basu ba duk inda mutum ya samu daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala to Allah bai barinsa sai ya taɓa shi ku duba jarabawar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma annabi Yusuf alaihi salam jarabawa kan jarabawa akwai hadisin da Sa'ad bin Abi Waqqas yake tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an ya rasulallah daga cikin mutane suwaye suka fi tsananin samun bala'i jarabawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ambiya su ne annabawa gashi nan kana gani a fili misalinsu annabawa sun fi samun tsananin bala'i a rayuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summal amsal fal amsal sai wanda ya fi kowa kamanta riko da addini sai kuma wanda ke bin bayansa wajen kamanta riko da addini matukar kana riko da addini Allah bai barinka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana yi wa mutum jarabawa ne gwargwadon yawan rikonsa da addini fa in kana dinuhu sulban idan addinin yana da karfi ba za a kyale ba an jaraba ka da ƙaramar jarabawa ka ci ishtadda bala'uhu sai a kawo jarabawa da ta wuce wancan sai a ƙara tsanantawa wa in kana fi dinihi riqqa ibtuli ala hasab dinihi manzon Allah yake fama yabrahu bala'u bil abdi bala'i bai rabuwa da bawa matukar yana da samun yarda a wajen Allah hatta ya furkahu yamshi al ardi ma alaihi khati'a sai Allah ya kyale mutum yana tafiya a doron kasa babu sauran laifi a jikinsa saboda bala'in da ya zo an taɓa ka ta jikinka ka ci nasara an taɓa ka ta zuciyarka ka ci nasara to sai a wayi gari in kana neman mai tafiya a doron duniya babu zunubi a tare da shi to wannan ne hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 143 kada kai tambaya wai shin kwanaki nawa ne annabi yusuf yayi a rijiya Allah bai faɗa ba ko ya gaya mana to amma za ka rika samun labarai ai annabi yusuf alaihi salam yayi kwana uku a rijiya me yake ce a rijiya Allah dai bai gaya mana ba don ba ma'anar gaya mana ɗin babu wata hikima a cikinta don haka kada ma ka nemi sani wanda ma abin da ke gwada maka haka ba annabi Yusuf kaɗai ba ne shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan jarabawa yanda ya taho a tsarin haka haka Allah ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsala ta farko da wa 'yan uwansa mutanen makka sun gallaza mar sun cutar da shi sun wahal da shi cikin su ma akwai babban sa Abu Lahab wanda Allah tabaraka ta'ala ya sanya a sura guda mai sunansa a cikin Alkur'ani ana karantawa har zuwa tashin kiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu jarabawa irin haka ya baro Makka da Sayyidina Abubakar sun kama hijira hijiran ma ya suka yi ta a boye annabi Yusuf an jefa shi a rijiya manzon Allah kuma ya shiga kogon dutse ya buya shin abin akwai kamanni ko babu shine Allah ke gaya mana a suratu tauba aya ta 40 illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma kun ki taimakon manzon Allah ai Allah ya taimaki shi إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين huma filgari, في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا idan kana tambayar shin annabi Yusuf alaihi salam a rijiya ne ya ci ai magana ta gari Allah yana tare da annabi Yusuf alaihi salam fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha haka yake gaya mana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da nutsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da nutsuwa wato ga annabi Yusuf alaihi salam Allah ya karfafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunonin da ku ba ku gani Allah ya karfafa wa annabi Yusuf da duk abin da dan adam ke bukata don haka ba dalili bane a gaya ma saboda haka sai Allah ya tsallake wannan gaba sun jefa annabi Yusuf a rijiya an ciro shi magana ta kare Allah yana son shi kaga ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al wallahu azizun hakim babu abin da ya gagari Allah kuma Allah mai hikima ne annabi Yusuf alaihi salam ya fuskanci jarabawa mai tsanani saboda shi jarabawa ta same shi yana dan karami shi kuma manzon Allah ya riga ya girma annabi yusuf alaihi salam yana dan karami jaraba wannan ta same shi wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin sa saboda ya zama abin misali gare mu yaro karami ya samu takaici da bakin cikin hassada tun daga gidansu kaga wannan jarabawa ce ya tsallaka ma wannan jarabawa ina zai dirka sai a cikin rijiya kaga an shiga jarabawar da tafi wancan ai gwan maka zauna da ƴan uwanka suna hasada akan a ce kana cikin rijiya Don karshen ka mutuwa za ka ya dan kwanaki ko daga nan fa ya tashi fitowa daga rijiya kai ka ɗauka an tsira ashe waɗanda suka kama shi ma so suke su samu kuɗi don haka sai suka sai da shi kaga jarabawa tana ta hawa kuma duk da haka fa jarabawan ma ba ta kare ba me ya faru وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر وان ده يشيء النبي يوسف عليه السلام ينا wato ƙasar Masar ya taho yake gaya wa matarsa wa qala limra'atihi akrimi maswahu akrimi maswahu ki daraja wato mazaunin yaron nan idan aka ce almaswa ma'anarsa mawdi'ul iqama ki daraja wurin zaman yaron nan a gidan nan wata annabi su alaihi salam ya samu karbuwa a wajen wanda ya saye shi ya samu daraja saboda haka yasa yake gaya wa matarsa ki daraja wurin zaman wannan ko da dai an ce limra'atihi karka dauka dole ne sai an ce li zawjatihi kalma ta al'imra'a tana daukan ma'anar matar mutum ba dole sai an kawo kalma ta azzauja ba bare kuma ma ba musulmai bane asa an yanfa ana abinda yasa nace ki daraja zaman yaron nan a gidan nan saboda akwai wato tammanin ya amfane mu akwai fatan zai amfane mu saboda yadda na gan shi yaron akwai alama a tare da shi wanda cewar idan ka rike shi to zaka samu amfani tana yiwuwa wato nan gaba idan muka rike shi da kyau idan mun zo sayarwa za mu samu kuɗi mai yawa ni dai gashi na saye shi wato kuɗi kaɗan au yaksiyana idza balaga ba'ba umurina tana yiwuwa kuma ya mu ci gaba da rike shi ma kaga sai ya rika kulawa da mu lokacin da ya girma au natakhizahu waladan ko ko mu rike shi a matsayin dan mu da muka haifa ta akwai maganganu da dama a cikin littafan tarihi da tafsirai ai shi wannan mutumin da ya sai annabi Yusuf Fir'auna ne asalin fir'aunan da ya zamani da annabi Musa don ko ya dade a duniya sai da ya shekara ɗari hudu matarsa sunanta ra'ilu ko a ce sunanta zulaika waɗannan labarai la aslalaha ba su da asali a ayan alkur'ani ba su da asali a hadisin manzon Allah suna daga littafan ahlul kitabi mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ahlul kitabi sun gaya muku magana kar ku gaskanta kada ku ƙaryata idan ka ɗauko labari akan cewa sunan matan mutumin zulaika sai ka sa ma ya ka gaskanta kenan ko ka gaskanta labarin nasu shi ko abinda manzon Allah ya ce kada ku gaskanta kada ku karyata. saboda haka idan ka ji labari a cikin littafin ahlul kitabi ba daidai bane ka ɗauka, sai fa idan labarin abinda ya kunsa ya dace da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai tsaye ana ɗauka nisantar irin waɗannan sunaye ya fi dacewa saboda aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin abin da ya sa ya faɗi haka ai saboda bai taɓa haihuwa ba ne bayi ma da sha'awar mata saboda haka ba shi da ɗa shi yasa yake cewa aunar ta kiza walada ko ku za mu rike shi ya zama ɗa ma a gare mu shi dai abin da Allah ya faɗa ke da waɗannan sauran labarai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya barwa kansa sanin gaskiyansu ka gaskanta maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma maganar Allah ta ishe ka maganar Allah ta wadatar maka bare kafin ya fara gaya mana labarin annabi Yusuf sai da ya ce mana ahsanal qasas mafi kyawun labari an tace duk abin da ke zama gaskiya aka ɗauko aka sa a cikin alƙur'ani duk abin da ke da fa'ida wanda rayuwar musulmi za ta amfana da shi an ɗauko na tarihin annabi Yusuf an saka a cikin alkur'ani wannan yana nuna muka da Allah yake ahsanal qasasi duk wata magana da bata zo a littafin Allah ba duk kalmar da bata zo a tarihin annabi Yusuf ba nisantar ta shi fi dacewa don haka ɗaukar labari wanda baka da tabbaci a kansa bai dacewa ga musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kazalika makanna li Yusuf wato kamar yadda muka tsere da annabi Yusuf alaihi salam in ka lura tarihin annabi Yusuf ya zama akwai jarabawa amma shin annabi Yusuf yana cin jarabawan ko baya ci yana cin jarabawa wannan shine muhimmin abu Allah idan ya ma waliyinsa jarabawa yakan taimaka masa matukar zuciyarsa akwai ikhlasi zai taimaka mar ya tsallake wannan jarabawa ya ci annabi yusuf alaihi salam ya samu matsala da hassada yan uwa suka yi ta har ma tattaunawa ake ana mitin shin ya zamu yi da yusuf kusan wanda ya bada shawara a kashe annabi yusuf an karɓi ra'ayinsa amma can sai Allah ya kawo wani wanda ya kawo shawarar da za a samu sauki kaga nan Allah sai ya tseratar da annabi yusuf daga jarabawan gashi dai jarabawa ce jefa shi a rijiya amma dai ai bata kai kisa ba sai aka samu sauki ta nan sannan matafiya suka fitar da shi daga rijiya cikin ikon Allah suka sai da shi cinikin da suka yi ya zamanto araha suka sai da annabi Yusuf alaihi salam da a ce sun sayar da annabi Yusuf da farashi mai tsada da ya wahala a gidan mutumin da ya saye shi ka lura da wannan sai zama Allah ya sa cinikin nashi ya zama ma araha akai wato bi ma'ana ba, ba tsada a cikin farashin nasa don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo sauƙi a jarabawar da yake ma waliyinsa. Duk sa'ilin da Allah ya kawo wani tsanani gare ka sai a bi bayansa da sauƙi, inna ma'al usri yusra. Kama an ƙasna Yusufa min alƙasli, mun tseratar da annabi Yusuf daga kisa, wa akharajnahu min Jubbi. muka fitar da shi daga rijiya, aka sai da shi arha, wa ya saye shi babban mutum ne, babban mutum ne ya sayi annabi Yusuf alaihi salam, ya zama ya kawo shi gida kasancewar bai sayi annabi yusuf da tsada ba yake ganin annabi yusuf alaihi salam wato ya tausaya ma rayuwarsa kuma saboda kyansa da kuma yadda Allah ya samar farjini ya zama mutumin ke cewa matarsa ki rike wannan yaro da kyau kaga ya samu sauki nan ma ba a rike shi a gidan a matsayin bawa ba kenan ba zai samu wahala ba a cikin gidan mutumin Shi ne Allah subhanahu Ta'ala ya ce to hakan ma mun yi ne makanna li Yusuf bil dan mu tabbatar da Annabi Yusuf alaihi salam wato a wannan ƙasa walinu'allimahu min a hadis kuma mu karantar da shi abin da ya shafi fassarar labarai ta hanyar mafarki mun yi haka ne saboda taimaka ma Annabi Yusuf alaihi salam wanda wannan ya zo wato ga ainihin harsashen mahaifinsa domin lokacin da annabi yusuf ya yi mafarki ya gaya wa babansa babansa yake cewa to a tunani na a hange na nan gaba yu'allimuka min ta'wilil ahadith Allah zai sanar da kai ilimi na fassaran wato labarai da suka shafi mafarkai wannan ya nuna cewa Allah zai tabbatar da abin da mahaifinsa ya faɗa hangen da mahaifinsa ya yi Allah zai tabbatar ya za a yi haka ya faru bari a tabbatar da annabi yusuf alaihi salam a wani gida babban gida inda annabi yusuf alaihi salam zai samu nutsuwa har Allah ya ba shi ilimi har a kai wannan lokaci da Allah zai bashi zai saukar mada iliminsa wallahu galibun ala amrihi kuma Allah mai nasara ne akan al'amarinsa Allah mai galaba ne Allah yana cin galaba akan al'amarinsa idan Allah ya yi hukunci to baya gagararsa walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sanin haka ana ɗaukar lamirin wallahu galibun ala amrihi yana nufin shi Allah subhanahu wa ta'ala kansa inna Allah galibun ala amrihi yaf'alu ma sha'u. <clears throat> Allah yana aikata abin da ya ga dama la yaglibuhu shay'un wa la yuraddu hukmuhu raddun wa la Allah yana aikata abin da ya ƙaddara kuma babu wani mai iya tunkuɗe hukuncinsa idan Allah ya tsara abu to sai abin nan ya auku saboda haka Allah shi ya tsara waɗannan matakai na rayuwa da Annabi Yusuf zai samu kansa kuma suna ta gudana har dai zuwa ga ainihin inda Allah ya kaddara annabi Yusuf zai kai wasu malaman suna fassara lamirin ya koma ga annabi Yusuf alaihi salam wallahu galibun ala amri Yusuf Allah mai galaba ne akan al'amarin annabi Yusuf alaihi salam ma'anarsa inna Allah mustaulin ala amri Yusuf bitadbir wal hiyata duk abin da ke aukuwa ga annabi Yusuf kar ka ɗauka, wato Allah bai sani ba Allah ya san abin da ‘yan uwansa suka kulla mar, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta al'amarin annabi Yusuf ya sanar ‘yan uwansa. Allah ya san abin da matafiya suka yi da annabi Yusuf alaihi salam, Allah ya riga ya hukunta al'amarin annabi Yusuf ya fi na matafiyan. Allah ya san zaman annabi Yusuf a gidan wannan mutumin da ya saye shi, kuma Allah ya riga ya hukunta al'amarin annabi Yusuf ya fi ƙarfin na mutanen gidan. don haka wato galibin ala amrihi yana komawa ga annabi yusuf alaihi salam wanda kowace fassara tana inganta wanda in ka duba tafsirin al-imam al-bagawi wato tafsirin surati yusuf yana mujallad na hudu shafi na 226 kaga annabi yusuf ya samu zaman jin daɗi a wannan gidan mutumin da ya saye shi makanna li yusuf idan aka kawo kalma ta makanna tana nuna cewar an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali a wannan gida sai aya ta gaba ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده لوكتين ده إسا tsananin ƙarfinsa wato tsananinsa shine tsananin ƙira ta jiki da kuma wato ƙarfin hankali da yana yaro ƙarami lokacin da ya iso wannan gida yana zaune a wannan gida har je Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo lokacin da wato aka gama haɗa mara ƙira na jiki da kuma hankali ya samu kamalar hankali da kuma ainihin lafiya ta jiki wanda limamu malik shi a fahimtarsa yana cewa huwal halmu lokacin da yaro ya balaga idan yaro ya balaga to ya isa a shuddahu kuma wannan ya fi dacewa da hadisin manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ɗauki alƙalami ba a rubuta ma yara laifi sai sun balaga kaga ya nuna cewar da yaro ya balaga to mala'ika yana rubuta masa laifin da ya aikata da laifin da yaron ya aikata da laifin mai shekara sittin duk ɗaya ne babu bambanci babu bambanci tsakanin zunubin da za a rubuta ma yaro da ya balaga ya aikata da kuma zunubin da za a rubuta ma wanda ya shekara sittin duk zunubin guda ne rufi al-aqlamu an salasatin wanda manzon Allah ke cewa yaro idan bai balaga ba ba a rubuta mai laifi amma da zaran ya balaga fa shikenan haka ma mutumin da ke da ciwon tabin hankali ba a rubuta mai laifi saboda baya cikin hankali amma ranar da ya wanke sai a dawo rubuta masa laifuka haka kuma mutumin da yake bacci ba a rubuta masa laifi idan kana bacci ba ka yin wani abu da gangan an san baka cikin hankalinka sai ka farka to irin wannan A hadisi yana tabbatar mana abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani lamma balaga a ashuddahu lokacin da annabi yusuf ya isa ƙarfinsa kaga ya isa lokacin da ake balaga kenan wannan fasara ta al imamu Malik ita ce ta dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar sai ya kai shekara 40 ba la cewar sai ya kai shekara 40 akwai hujjoji da ake bayarwa amma babu hujjar da take da ƙarfi take da inganci kamar hujja ta al Malik Allah ya masa rahama idan aka ce lamma balaga a qala ƙala al-hulm lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya kai balaga atainahu hukman wa ilma sai muka bashi ilimi shine na fahimta da hankali mun bashi fahimta da kuma hankali wannan fassarar ta fi dacewa wato mun ba wa Annabi Yusuf alaihi salam fahimta da kuma zurfin tunani wanda shine hikima annabi yusuf yana da ilimi da hikima yaushe ake ba wa mutum wannan sai ya kai balaga idan yaro bai balaga ba yana da wuya ko da ya samu ilimi ka samu yana da hankali amma idan yaro ya balaga yana iya haɗa abu biyu din nan da ilimi da hankali wa kadhalika al muhsinin hakanan kamar haka muke saka wa masu kyautatawa wato Allah ya kira hakuri ya sanya hakuri cikin ayyuka na kyautatawa dan yana nufin kazalika najzi sabirin haka kamar haka muke saka wa masu haƙuri da jarabawar mu sai yace al-muhsinin sai aka ɗauka haƙurin ma kyautatawa ne in aka yi maka jarabawa ya zama kana ta haƙuri to kamar kana kyautatawa ne ana rubuta maka lada irin wannan ya zo ga tarihin annabi annabi Musa alaihi salam a suratul qasas aya ta hudu. walamma balaga ashuddahu wastawa a tarihin annabi eh, annabi Musa alaihi salam balaga ولما بلغ أشده واستوى يعني تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم halitta ta gama cika hankali ya samu an kai makurar balaga kenan wastawa halitta ta daidaita atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin sai zama duk ɗaya ne da annabi Musa alaihi salam da annabi Yusuf dukkan Allah ya faɗi haka kuma abin da za ka lura da shi annabi yusuf alaihi salam wa ya saye shi wani mai babban mutum ne a ƙasar masar ba a dai tabbatar da ainihin fir'auna ne amma dai babban mutum ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani saboda haka yana da yana da iko a kasar masar wato yana daga cikin masu mulki annabi musa alaihi salam fa waye ya rene shi fir'auna shi kuma a ina shi ma a kasar masar sai Allah ya kawo ayar da ta yi magana game da zamansu a gidajen sarautan nan ya zama ayar da tsarin ta iri guda walamma balaga wa ilma wa Musa alaihi salam ya girma gidan Fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yace walamma balaga ashuddahu wa ilma wa saboda dukkan su sun yi rayuwa ne a gidan wato sarauta na ainihin mulkin ƙasar Masar kuma akwai ayar da take nuna cewar haka din ne wato cewar dukkansu sun yi zama ne ainihin sarauta ƙarƙashin sarautar fir'auna amma ba fir'auna guda ba domin akwai wanda ya imani a zamanin annabi musa alaihi salam daga cikin fadar fir'auna wanda ke ta ƙoƙarin jan hankalinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsa a suratu gafir aya ta 34 yana ce musu ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات yana gaya musu haka ku tuna fada annabi yusuf ya zo muku da hujjoji ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum amma ba ku gushe ba kuna kokwantan abin da annabi yusuf alaihi salam ya zo muku da shi hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula sai da annabi yusuf alaihi salam ya halaka bi ma'ana ya rasu sai kuke cewa ai Allah ba zai sake turo manzo a bayan Annabi Yusuf alaihi salam ba kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab wannan ya nuna cewa lallai Annabi Yusuf alaihi salam gidan da ya zauna a wannan lokaci wato gidan sarauta ne wanda ke da dangantaka da Fir'auna amma ba zamani guda yayi da Annabi Musa alaihi salam ba saboda Annabi Yusuf yana daga cikin kakannin Annabi Musa alaihi salam wanda Allah kadai san dadewa da aka samu kafin aka haifi annabi Musa alaihi salam amma dai sarautar guda ce me ya faru da annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yake wannan gida وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هذا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الله سبحانه وتعالى يتي النبي يوسف عليه السلام sai ما matar da yake gidanta ta neme shi wato da kanta tana neman sa lalata da ita kalmar da Allah subhanahu ta'ala ya amfani da ita a nan almurawada shine warawadatu maimakon Allah subhanahu ta'ala ya kawo wata kalma daban ya yi amfani da kalma ta almurawada wanda shine malamai suke cewa asali da larabci almurawada talabul fi'ili abinda ake nufi da rawadatu ta yi ta neman sa wanda ke nuna cewa ba karo ɗaya bari. ta daɗe tana hanyoyin da za ta ga cewar annabi Yusuf alaihi salam ya yi lalata da ita matar mai gidan wanda tana iya zama kamar uwar goyo kenan ga annabi Yusuf alaihi salam tunda ita ke ta kulawa da shi kafin ya kai balaga da larabci idan aka ce almurawada ana nufin cewa talabul fi'li tana neman yayi lalata da ita shine da Allah ke nufi da rawadat kullati huwa fi baitiha amma Allah subhanahu wa ta'ala baya son alfasha saboda haka Allah yana nisantar kalmomi masu iya kusantar ma alfasha din maimakon Allah ya ce ta nemi ya yi zina da ita wannan kalmar tana da nauyi Allah bai son kalmar baya son alfasha kuma bai son duk abin da ke kusantar alfasha saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalma ta almurawada warawadatu ala kaza murawadatan ko a ce riwadan bi ma'ana aradatu ta yi ta nufin ta ga cewar annabi Yusuf alaihi salam ya samu damar yin zina da ita wanda wannan ya nuna cewar abu ne wanda ya daɗe shi yasa aka samu wawun a gaba kafin a ce galla qatil abwa ba lokaci guda bane warawadatu allati huwa fi baitiha wanda annabi Yusuf yake gidanta ta yi ta neman sa ta yi ta nufinsa da alfasha an nafsihi wa gallaqatil abwab kuma sai ta kulla kofofi wa qalat tace <clears throat> hayta lak wato zaɓin zuwa gare ne yana gare ka wannan ya nuna cewar ita wannan mata akwai abubuwa da dama waɗanda suka auku a gidan wanda Allah subhanahu wataala ya takaita bayaninsu a cikin aya guda na farko Allah ya tabbatar mana tsarkakar annabi Yusuf alaihi salam a cikin wannan aya wanda ke nuna balagar alkur'ani maimakon a yi maganar a ƙari ka kasa gane waye wanda ya nemi a yi alfasha ɗin sai Allah ya warware abin shi da kansa rawadat kuhiya kaga Allah ya fara bayani da cewa ita matar ce ta nemi zinan wa rawadat kullati huwa fi baitiha sai aka ce an nafsihi dan a tabbatar annabi Yusuf alaihi salam ba shi da laifi ita ce take ta kokari tana nufin ta ga cewar annabi Yusuf alaihi salam ya yi lalata da ita wannan aya ta warware wannan mushkila akan waye ya nemi wani Allah ya fara bayani da cewa ita ce rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi kaga ya warware sannan na biyu ta yi amfani da wata dama wanda ke nuna cewar annabi yusuf alaihi salam ya shiga tsaka mai wuya me keke damar da ta yi amfani da ita Allah ya faɗa mana nan ma da ilimin balaga rawadat kullati huwa fi baitiha ta yi amfani da damar ayyana zama a gidanta kaga kenan ta yi amfani da wata dama saboda ita ke ciyar da shi saboda anan take kwana saboda ita ke bashi bukatun rayuwa gaba ɗaya shi yasa Allah ya kawo kalmar fi baitiha domin ai a baya dama an riga an faɗa wanda ya sai annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya kawo gida saboda haka an san a ina annabi Yusuf yake amma me yasa Allah ya kawo kalmar fi baitiha dan ya nuna tayi amfani da wannan dama na cewar annabi Yusuf alaihi salam yana zama a gidanta ya dogara da ita shi yasa ta sa shi yayi wannan lalata da ita kaga kuma abu ne mai sauki ga ga ga mai alfasha ya bi bukatunta ya ce ai ya shiga larura saboda haka ta yi amfani da wannan sannan na biyu wannan na uku wannan ayat tana nuna mana cewar ta yi amfani da damar yaron ya daɗe a gidanta saboda ba ranar da ya taho ba ne ta nemi ya lalata da ita Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gaya mana lamma balaga a shuddahu yanzu yaro ya balaga yanzu yaro ya balaga kaga ya daɗe a gidanta bata nemi yayi lalatar da ita ba sai a wannan karo saboda haka idan wani ma ya shigo gida sai ya ganta da wani a ce ai yaronta ne wanda ya daɗe a gidan nan saboda haka ko da wani ya zo ya ga ya ji hayaniya a gidan ba zai dauka zina ake ba saboda haka nan ma ta yi amfani da wata dama a haka sannan na hudu wa gallaqat al-abwab ta kulle kofofin gidan kaga annabi Yusuf alaihi salam ya shiga wani hali na kakalika yi na biyar sannan ta ce masa haitalaka yanzu wato zaɓi na zuwa gare ne yana gare ka kaga an gama wato karka ji tsoron za a ɗauka kwarto ne saboda ai kowa ya san a gidan nan kake ko karka ji tsoron wani zai ganka saboda an riga an kulle kofofi ta yi amfani da dama mai yawa na yanda annabi yusuf alaihi salam ko da ya yi zinan da ita a lokacin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga alfasha ko da a ce an yi zinan da ita babu wanda zai gane wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana waɗannan ne saboda mu gane ƙarfin imanin annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf alaihi salam saboda haka sai ya ba ta amsa na ilimi saboda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana atainahu hukman wa ilma mun ba shi fasaha mun ba shi ilimi abu na farko shine annabi yusuf alaihi salam qala ma'azallah ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko wanda shi yake karanta da mu cewa matakin farko gare ka a lokacin da shedan yayi kokari ya jefa ka a tarko matakin farko me ya kamata kai ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala domin Allah kadai ke iya tsare bawa daga kowace halaka don haka annabi yusuf alaihi salam abu na farko da yayi shine ya nemi tsarin Allah wanda kuma ilimi ke sa mutum yayi wannan tunani ka shiga irin wannan hali ya zama tunaninka na farko shine ka nemi tsari daga wajen Allah subhanahu wataala a suratul a'raf ya zo aya ta 200 Allah subhanahu wataala yace wa wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun idan aka samu wata fisga daga shaiɗan. yana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasta'iz billahi sai ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim lalle Allah mai jin addu'a ne mai jin kira ne alimun Allah masani da zaran shedan yayi kokarin ya ribaci wata damarka to nan take sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wa Allah ke koya wa manzonsa sallallahu alaihi sallam sannan sai Allah ya gaya mar ba a ka aka fara ba innal ladhina takau waɗanda suka kiyaye dokokin Allah na zamanin da kafin zuwanka ya kai Muhammad idza massahum ta'ifun min ash idan aka samu wani mai gewaya daga shedan ya taba su ta zakaru sai su tuna fa idza hum sai ya zamanto gashi nan suna gani suna zikirin Allah subhanahu wata'ala sai kawar musu da duk wata fargaba da suke ciki saboda haka annabi yusuf alaihi salam abu na farko da yayi shine ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala kuma Allah ne jin addu'a ne a ko ina aka kira shi tana ganin ta kulle kofofi bai hana tsaron Allah ya shigo wannan gida saboda haka annabi yusuf alaihi salam duk da cewa yana kuruciya wanda abin da zai gwada maka yayi kokari yana saurayi ya balaga gashi bako ne matan nan kuma matar babban mutum ne sannan ta kulle kofar gidan amma duk da haka annabi yusuf ya yarda ya ba ta amsa na ilimi wanda abu na biyu shine ya ce mata innahu rabbi shi mijinki din nan fa shine mai gidana shi ya rene ni innahu rabbi lamirin yana komawa ne gare shi innahu rabbi wato shine ya kula da ni sannan dalili na uku ahsana maswaya ya kyautata zama na a gidan nan don a lokacin da ya kawo annabi yusuf alaihi salam wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu yana zuwa ya ce wa matarsa kin ga yaron nan ki kula ki kula da zamansa a gidan nan shine annabi yusuf yake gaya mata mijinki shine fa mai gidana wanda shine ya sayo ni wannan bai dace a ce wanda ke reno na na samu irin wannan zama a hannunsa ya zama na ci amanarsa haka ba na na uku masu waya ya kyautata zamana a wannan gidan ya kyautata zamana a wannan gidan ba a rike ni kamar bawa ba wato yana nufin inna lake rabbi ahsana masuwaya ya'ani manzili wa ahsana ilayya zamana a gidan nan ya kyautata min fala uqabiluhu bil fahishati ahlihi bai dace a ce wanda aka maka irin wannan riko sakayyar da za ka yi wa wanda ya kyautata ma ya rike ka kana ɗan ƙarami ya rene ka ya biya ma buƙatu ya rufa ma asiri har ka kai balaga a ce kuma sakayyar da za ka yi masa shine ka ringa lalata da matarsa annabi yusuf ya ce wannan bai dace ba to na ƙarshe innahu la yuflihu zalimun ai azzalimai ba su cin nasara azzalimai ba su cin nasara idan na mar haka ni ma zai faru da ni a gaba wanda shine abin da yake ga magana ce ta ilimi magana ce ta ilimi mu lura da amsar da annabi yusuf alaihi salam ya bayar innahu la yuflihu zalimun lalle fa azzalimai ba su cin nasara mu lura da wannan amsa sannan mu koma baya mu dubi tarihinsa yan uwansa sun yi mikin ba su faɗi irin abin da annabi yusuf alaihi salam ya faɗa ba اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ku kashe Yusuf daga baya ku tuba annabi Yusuf bai dauki wannan a matsayin larura ba shi kuma yanzu ga zina a gabansa zai yi ta daga baya ya tuba sai ce a shi bai yadda ba akwai larura ba bai yadda da hakan ba amma kaga su yan uwansa can su sun kaddara zaka iya saƙon Allah daga baya ka tuba kuma wanda tuba ce da Allah madaukaki ya riga ya gaya mana a cikin alkur'ani baya karban irinta ya faɗa mana a suratul nisa'i innama tawbatu ala Allah إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب okay. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما sau da yawa mutane sukan kaddara abu a larura kuma ba larura bace Annabi Yusuf bai yadda ba wanda kai zaka dauka ah yanzu wannan bai shiga hali na larura ba malamai suka ce da zina da kisan kai ba larura a ce ko kai zina ko a kashe ka sai dai a kashe ka ba larura a ce ko ka kashewa ne ko mu kashe ka baka isa ka kashe wani ba larura sai dai a kashe ka saboda da ranka da na wancan ɗin darajar su guda ne a wajen Allah don haka babu larura a zina babu larura a kisan kai Allah bai yarda ba annabi Yusuf alaihi salam da ke yana da ilimi da kuma tsoron Allah bai ce a'a barin lalata da matan daga baya in tuba Allah ya ce a'a innahu la yuflihu zalim azzalimai ba su cin nasara ka ce bari zan yi kaza in tuba ya saba ma abin da Allah madaukake ya faɗa a cikin alqur'ani na sharadin karban tuba innama tawbatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin waye ake ake karban tubansa shine wanda ya aikata laifi a jahilci bai sani bane summa yatubuna an min qaribin sannan ba ma dadewa sai aka tuba fa ya yatubu Allahu alaihim waɗannan Allah yana karɓar tubansu wa aliman hakima kuma Allah ya kasance masani waɗanda suke tuba na gaskiya gare shi kuma Allah ya kasance mai hikima ta wajen tsara wato yadda addininsa ya zo a suratul an'am aya ta 54 Allah subhanahu wataala yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina anta alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم من ثم تاب من بعده وأصلح فإنه وأصلح من بعده فإنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu sun zo gare ka idan musulmai sun zo gare ka idan aka samu wata tawaga ta baƙi sun taho gare ka musulmai waɗanda suka yi imani faƙul salamun alaikum bayan ka musu sallama ga saƙon da za ka gaya musu Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da sahabbai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama an yi baƙin musulmai wasu sun zo ga saƙon Allah zuwa ga musulmai gaba ɗaya kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya riga ya wajabta rahama maransa Allah ya rubuta yayi alkawari annahu man amila minkum su'an bi jahala ka gaya musu duk wanda ya aikata wani laifi a jahilci sun mataba min ba'dihi idan dai ya tuba a bayan haka wa aslaha kuma ya gyara halinsa fa annahu ghafurur rahim to Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne ka gaya musu haka saƙon Allah ne zuwa gare mu waye wanda Allah ke karɓan tubansa shi ne mutumin da ya aikata abu a halin rashin sani amma ka duba ribar da dan wai bari ya yi daga baya ya tuba ashe lokacin da zaka yi ma ka san ba kyau tuntuni ka riga ka toshe ba kanka kafan tuba saboda kana nuna zaka yi wa Allah dabara a suratul nahl aya ta 119 yace summa inna rabbaka lil ladina amilu su'a ربك للذين عملوا السوء بجهادة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة للي Allah يا الكوري ga نسكي suka yi ayyuka na laifi a sun matabu min ba'd zalika idan dai sun tuba a bayan haka wa aslahu nan ma dai akwai sharadi sun gyara sun gyara wato duk sa'ilin da Allah ya maganar an tuba sai a ce an gyara ya faɗa a suratul an'am aya ta 54 sun mataba min ba'di min ba'dihi wa aslaha nan kuma yace sun matabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim a tuba a gyara hali Allah sai ya gafarta abin da aka aikata a baya wannan ya nuna cewar babu uzuri ga mutumin da aka aka toshe hanya wato kafofi da zai iya samu ya tsira akan dole sai yayi zina duk yanda za a yi kada kai wannan zina babu larura akan ta annabi yusuf alaihi salam yace innahu la yuflihu zalim azzalimai ba su cin nasara kuma wannan kalma da ya faɗa malamai suna cewa annabi yusuf yana tabbatar mana ne cewar Allah yana saka wa mutum ne gwargwadon aikinsa aljaza'u min jinsil amal bare ma akwai wani hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man zana zuniya bihi walau bihi tani darihi duk wanda yayi zina to sai an yi zina da wani nashi ko da kuwa katangar gidansa ne idan ma bayi da wata wanda za a yi zinan da ita wanda ya nuna cewar zina bashi ne duk da cewar hadisin mawdu'un ne hadisin bai inganta ba yana silsilatu ba'ifa hadisin 724 amma malamai suna ɗaukan hadisin nan ma'anarsa gaskiya ne hadisin bai inganta ba don in ka yi zina za a yi zina da wani naka hadisin bai inganta ba amma ma'anar hadisin gaskiya ne me dalili saboda akwai hujjoji da yawa malaman hadisi sun yi sharhi a kai. kamar misali al munawi cikin Faibul Qadir yace yushiru ila anna man min uqubati zani ma la budda an yu'ajjala fi dunya yana daga ukubar mazinaci a gaggauta sakayya a kansa daga duniya wa huwa an yaqa fi zina ba'du ahli darihi hatman maqabiyya sai an samu wani a gidansa ya auka mazina wannan ka'ida ce ba makawa inji al-imam al-munawi duk mutumin da ya mai da zina halinsa to ya tabbata gidansa ma akwai zina bazalika li anna zina yujibu hatkal ardi saboda idan kai zina kamar ka keta hurumin wani ne ma a qat'in nazari an luzumil haddi fi dunya wal azab fil akhirah ka aje batun cewar idan an kama mutum yana zina akwai haddi ko ko in mutum ya rasu bai tuba ba a lahira akwai azaba baya ga waɗannan zina tana da aibobi da dama wanda ka keta hurumin wani to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saka mar kai ma sai an keta huruminka wanda malamin yana faɗin haka haka ma ibnu taymiya yayi magana kan waɗannan hadisai a littafin majmu'u fatawa yana mujallal na 15 shafi na 319 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana game da aya ta uku ta suratul nur azani la kyau illa zaniyatan aw mushrika mazinaci bai auren wata sai ya ko kafira Allah yake magana akan wannan sai ibnu taymiya yake sharhi akai yace faman nakaha zaniyatan fa huwa zani duk wanda zai yarda ya auri mazinaciya to mazinaci ne wato tazawwaja eh, ai tazawwaja wa man nakaha zaniyan fa hiya zaniyatan fa hiya zaniyatun idan mace ta yarda ta auri mazinaci to ita ma mazinaciya ce fa inna kaseeran min zunati kafaru anfusuhum ala zawaji mutum yana zama da wanda ya dace da shi ne bayan ibnu taymiya yayi magana mai tsawo anan wanda yake nuna haramcin mutum ya zauna da mace da ya tabbata tana zina haramun ne da kuma haramcin auren mutumin da zina ta tabbata shaida a kansa ya yi magana a kai sai ya ce to al'imamu shafi'i kaga babban malami ne ya taɓa magana yana cewa ifu to iffu nisa'ukum wa abna'ukum ku tsare kawunanku matanku za su tsare kawunansu ƴaƴanku ma za su tsare kawunansu wa barru aba'akum tabarrukum abna'ukum ku yi ma iyayenku halin kirki kuma ƴaƴanku za su muku halin kirki al-imam shafi'i yace fa innal jazaa min jinsil amal saboda Allah yana saka wa mutum ne gwargwadon aikinsa wa kama tadinu tudan yanda kai haka za a yi ma me dalili saboda akwai ayoyi na alqur'ani masu yawa waɗanda suke tabbatar mana da wannan misalin su a suratul saf aya ta biyar Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma zagu azaga Allahu kulubahu. duk da sa'ilin da suka karkace daga tafarki shi Allah ya karkatar da zukatansu abinda kai shi Allah ke saka ma da shi a suratu shura aya ta 40 wajaza'u sayyi'atin وسيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها sakamakon mummunan abu shine a bada mummunan abu kamansa wannan haka Allah ya faɗa kaga ya nuna cewar in na ce halinka to zaka samu sakayya ko ta zida. al-Imam Shafi'i ya faɗi wannan malamai da yawa suna kawo irin waɗannan ayoyi yanda kai haka kake samun sakamako a duniya kuma haka ma a lahira kamar yadda zo a suratul isra'i aya ta 72 wa man kana fi hadhihi a'ma wa man kana fi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wanda ya makance bai bi shiriya ba a nan duniya to a lahiran ma zai tashi makawo wato sakayyar ana yin ne daidai aikinka wa aballu sabila a suratul Nisa aya ta 123 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ya'mal su'an yujza bihi man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya mummuna abu ana saka mar ne da irin wannan mummunar abin kaga hadisin bai inganta ba amma ayoyin alqur'ani fa suna ta bada ma'ana irin haka a suratul nabai Allah da yake magana akan wuta idan an sa su yace jaza'an wifaqa sakamako ne da ya dace da abin da aka yi a suratul namli aya ta 90 hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun shin ana saka muku ne face da abin da kuka aikata a rayuwarku ta duniya in ka dawo hadisin manzon Allah akwai hadisin sahab bin sa'adin wanda ya ba da labarin wata rana mala'ika jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah ya ce masa ya muhammad ahbib man shi'ita ka so wanda kaga dama za ka so duk wanda kaga daman son shi ka je ka so shi fa innaka mufariquhu don ku komai son da kake ma wannan a kwana a tashi akwai ranar da sai ka rabu da shi malaika jibril yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa wa'azi saboda hatta manzannin Allah suna samun wa'azi wajen wato su mala'iku saboda su ya su suna yi majuna nasiha mala'ika ke gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad a habib man shi'ita wanda kaga dama ka je ka so shi ya kai Muhammadu amma ba wai yana nufin ka je ka so wanda kaga daman bala magana ce ta hikima ka so wanda ka ga dama duk inda ka kai ga son mutum fa mufari ku sai ka rabu da shi komai daɗewa sai kun an samu ranar da kuka rabu Ya ce wa amal ma shi ika ya kai Muhammadu je kai abin da ka ga dama in ji mala'ika Jibril saboda shine malamin sa ka je kai abin da ka ga dama ka sani fa ka majziyun bihi duk abin da kai irinsa za a saka ma da shi da irinsa za a saka maka saboda haka duk aikin da mutum ya yana samun sakayya ne da ta dace da wannan aikin hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine eh, ibn tamiya yake cewa yusamma aqibatu sharri sharra aqibar sharri tana zama sharri wa aqibatul khairi khaira aqiba ta alkhairi tana zama alkhairi wa aqibatul hasanati wa aqibatul sayyi'ati sayyi'atin kar ma kai tambaya ya me yasa kayyar mugu sai a sai ka ba da amsa mugunta wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makiri. duk wanda ya zama hali halinsa ba mai kyau bane to da irin wannan halin Allah ke saka mar wanda shine ma bature ke cewa in ma ka rayu da bindiga to me zai zama ajalinka bindiga haka ne ko kaga ya dace da abin Allah subhanahu wataala ya faɗa shi yasa eh, ibn taymiya ke magana cewa الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله باوي على هيرا كوي بني tsarin halitta ta duniya duk abin da yi to irinsa kake samu haka kuma tsarin halittar lahira duk abin da yi a duniya irinsa zaka samu a lahira wannan shine abin da zo cikin ayoyin alkur'ani kuma duk wanda ya dubi tsarin rayuwa ta duniya zai ga hakan ne idan ya zamanto mutum mutumin kirki ne to zaka samu abokan mu'amalarsa na kirki ne karshensa zaka samu a hanya na kirki idan mutum mutumin banza ne to zaka samu abokan hulɗansa mutanen banza ne kuma zaka samu ƙarshen rayuwarsa a hanyar banza ne wato yanda ka ɗauka haka rayuwarka take tafiya wannan dalilin yasa malamai ke tsawatar mana kamar ibnu al-qayyim al-jawziya shi ma yayi magana akai cikin al-jawab al-kafi mujallal na farko shafin 144 yana cewa fanzur ila al-akhirah in kana son ka ga rayuwar lahira kar ma kai tambaya in kana so ka ga rayuwar lahira ka annaha ra'ayu ainin kamar kana ganin ta da idanunka kirikiri to ka dubi rayuwar duniya in je ibnu al jawziya in kana so ka ga lahira kamar ga fim ɗin lahira kana gani ya ce to ka dubi yadda duniya take saboda inna duniya mazra'atul akhira duniya kamar gona ce ta lahira wa unwanuha wa eh, zajuha duniya ita ce tafarkin lahira ita ce tambarin lahira ita ce taken lahira ita ce alamar makomar mutum a lahira wa anna manazil an-nas min saada wa shaqawa ala hasabi manazilihim fi hadhihi ad-dar min al-iman wal-amal as-salih wa diddihima idan kana so ka ga shin a lahira waye wanda zai tsira sai ka duba a duniya waye wanda ya tsira waye wanda ya riko da addini waye yake kamanta gaskiya to wannan shine wanda zaka auna a lahira shine mai tsira wannan ya tabbatar da cewar annabi yusuf alaihi salam ya riga ya san waɗannan abubuwa kamar yadda Allah ya faɗa mana ya karantar da shi saboda haka yake ce ma ita wannan mata innahu la yuflihu zalimu lalle fa su azzalimai ba sa cin nasara ibn kasir a littafin albidayatu wan nihaya da ya kawo tarihin annabi yusuf alaihi salam yace yazkuru ta'ala ma kana min murawadati imra'ati al-aziz li yusuf alaihi salam an nafsihi Allah ya ba mu labari matar wannan babban mutumin wato babban mutumin da annabi yusuf yake zama a gidansa ta yi ƙoƙarin annabi yusuf alaihi salam ya yi lalata da ita wa talabiha minhu ma la yaliku bi halihi wa maqamihi ta bukaci annabi yusuf alaihi salam ya aikata abin da bai dace da matsayinsa ba na annabin Allah bai dace da matsayinsa na waliyin Allah ba bai dace da matsayinsa na bai kiran mutane zuwa ga Allah ba wa hiya fi gayatil jamali wal mali wal mansabi ga matar ta kai makura ta wajen kyau ta kai makura ta wajen dukiya ta kai makura ta wajen mukami wa kaifa gallaqatil abwab alaiha wa alaihi ta kulla ƙofofin gidan ta hana shi fita babu kowa a gidan daga ita sai shi wa tahayyat lahu wa tasanna'at wa labisat ahsana siyabaha ta gama duk shirin da za a yi na kwalliya ta sanya tufafin da yafi kowane kyau wa afkara libasiha sannan sai ta ce haita laka ibnu kasir ya ce wa hadha kulluhu ma'a anna yusuf alaihi salam in kuma ka dawo ga gefen annabi yusuf fa sai ka samu sai ka taras da shabun ga saurayi saurayi badi'ul jamali wanda kyansa ya kai abin misali a duniya wal baha'i illa annahu nabiyyun min sulalatil anbiya ga yaro matashi ga kyau iya inda kyau ya kai to amma inda aka yi rashin sa'a gurinta shine jikan annabawan Allah ne ya hito daga tsatson annabawan Allah babansa annabi kakansa annabi kakan babansa ma annabin Allah ba a sama rabbuhu don haka sai Allah ya tsare shi anil fasha ga wannan alfasha wa hamahu min makarin nisa Allah ya kare annabi Yusuf alaihi salam daga makircin mata fahuwa sayyidu sadatin nujaba'i sab'atil atqiya don haka ibnu kasir yace idan kana neman shugaban waliyan Allah shugaban zababbu guda bakwai masu tsoron Allah waɗanda manzon Allah ya hada su a hadisi guda to annabi yusuf ne alaihi salam Allah subhanahu ya gaya mu manzonsa sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi wanda manzo yake gaya wa sahabbai cewa sab'atun Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu akwai mutane guda bakwai waɗanda Allah zai sanya su a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshi imamun adilun idan aka samu jagora mai adalci wanda abu ne mai wahala shi yasa aka fara da shi jagora mai adalci yana da wahalar samu shi yasa aka fara da shi don haka yasa duk wanda Allah ya ba shugabanci yasa ya zama adili yayi ma Allah godiya shine a saman waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai samu mulki ya samu shugabanci yayi adalci ya kamanta gaskiya wannan mulkin bai raba shi da Allah ba to yana sama a cikin zababbun waliyan Allah guda bakwai wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya tuna Allah shi kadai fa fadat ainahu idanunsa suka zube da kwalla yana ta kuya yana ta kuka wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid da wanda zuciyarsa ta ta'allaka da masallatai idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi ina ka fito masallaci ina zaka masallaci Allah ka samu dau irin wannan siffa wanda duk ya zama zuciyarsa tana son zuwa masallaci wa rajulan tahabba Allah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutane biyu da suka haɗu domin Allah kuma wato son Allah ya haɗa su son Allah ya raba su wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da hagun damansa ta da sadaka ya ɓoye wannan sadakar har aka kai ga hagunsa bai san abin da daman ya bayar ba wa shabun nasha'a fi ibadatillah da saurayin da ya girma abotan Allah wa rajulun da asbu imra'atun zatu mansibin wa jamalin mutumin da mace mai matsayi da kyau ta kira shi akan yayi zina da ita fa qala sai yace inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda hadisin ya zo a riwayar Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Huraira yana littafin muwaffa babu ma ja'a fil mutahabbin fi Allah yana sahihul bukhari babu man jalasa fil masjid yantaziru salata yana sahihu muslim kitabu zakati babu fadl ikhfa'i sadaka wanda malamai sun yi magana da yawa akan wannan hadisi shi yasa ibnu kasir yace zababbun waliyai mutum bakwai mafi daraja a duniya a tarihin musulunci a tarihin musulunci gaba ɗaya waɗannan su ne mutane guda bakwai mafi daraja to idan ka ɗauko su tana wa ka samu hali guda in yi sa'a Allah ka samu dace ko da da ɗaya ne to shi fa annabi Yusuf bakwai ɗin nan ya haɗa su siffofin nan guda bakwai sun haɗu ga annabi Yusuf alaihi salam don haka yasa ibnu kasir ya ce sayyidu sadati nujaba'i as-sab'atil atqiya'i annabi Yusuf shine shugaban zababbun waliyan Allah mafi girma guda bakwai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya haɗa su a hadisin manzon Allah aka yi bayanin su annabi Yusuf alaihi salam duk ya dace da su kuma kar mu ɗauka sai namiji ne yake shiga cikin waɗannan hatta mata idan aka samu mace da ta dace da irin wannan siffa ita ma tana shiga cikin su kamar da ibnu eh, ibnu hajar ya magana akan sharhin hadisin a cikin fathul bari eh, mujallal nabi shafi na hudu. akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi za mu amsa eh, wasu daga cikin sha Allah shin ko akwai laifi idan ma'aurata suka rika bayar da tazarar haihuwa tsawon shekaru uku uku kafin a sake ɗaukan ciki babu laifi don an samu tazarar haihuwa amma ba kai ka ɗibi shekarun ba ka yi aiki da shekarun da Allah ya ɗiba Amluhu wa fisaluhu salasu na shahara idan bai wuce haka ba babu laifi kamar yadda bayanin ya zo cikin fatawar lajina mujalla na goma sha tara shafin ɗari uku babu laifi don mace ta yi wani abu na dakatar da haihuwa na dakatar da ɗaukan ciki zuwa lokacin da za a yaye yaro kafin nan a kyale wato wani cikin ya samu shiga idan mutum ya sauka wani gari baya iya gane alƙibla yaya zai yi to fahimtar da tafi inganci shine zai zai yi iya ƙoƙarinsa a tunaninsa ina ne zai zama gabas ai akwai alamomin da zaka iya ganewa ko ta taurari ko ta hasken sararin samaniya ko ta kadawar iska zaka iya in ma babu wanda zaka tambaya kenan idan ka yi tunani sai ka yi aiki da wato abin da ya rinjaye a tunaninka sai kai a tunaninka kaga nan gefen ne zai zama alƙibla sai ka fuskanta kai sallah kuma in ka gama ta inganta ko da wani ya zo daga baya ya ce ba gabas bane sallah ka ta riga ta tafi wannan yana a sharhul mumki na ibn al-usaymin a mujallar na biyu shafi na 287 mutum zai yi aiki da zato mafi rinjaye kada ka ce za ka yi sallan gabas da yamma kudu da arewa idan a zahar ne sai an yi ta waje hudu wannan ya ina hukuncin fassara mafarki kuma wane ne ya kamata ya fassara wa mutum mafarki fassarar mafarki ya inganta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ma Allah yana gaya mana kyauta ce da aka yi ma wani annabi daga cikin annabawan Allah amma wato miyagun malamai sun shiga wani harka sosai in ka samu littafi ɗari to tis'in da biyar na fassara mafarki karya ne ainihin fassarar mafarki idan ya dace da ayar alƙur'ani ya dace da hadisin manzon Allah ya dace da tsarin da malamai sunna suka yi don akwai tsarin da aka yi bayani game da ka'idojinsa wanda ba zai yiwu a ce mun yi magana a kansa yanzu ba babu laifi amma idan ya saba to haramun ne kuma mafi dacewa ga musulmi shine ya nisance shi gaba ɗaya sai fa idan yana da fahimtar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi tsana daga cikin waɗanda ke samun azaba mafi tsanani a kiyama akwai mutumin da ya karya a mafarki don haka danganta ƙarya ga mafarki ko ta tafassaranta duk haramun ne wannan yana cikin masu asfatawa mu'asira mujallar na hudu shafin ɗari da goma sha shida shi kuma wannan ya ce wace irin ƙa'idar bushara ake iya samu daga mafarki ta yanda mutum ba zai auka shubuha irin ta masu ikirarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sako na musamman a cikin mafarki ba mafarki yana zama albishir ga mumini mafarki yana zama hanyar sakon Allah zuwa ga bayinsa amma ƙa'ida ce mafarkin da duk kai ta dace da sunnar manzon Allah. Misali, annabi sallallahu Alaihi wasallam kayan mafarki ya ce, to ga jama'a ba su da nafilan nan kai na baka naka a yanzu. Wannan mafarkin ƙarya ce. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa al yau akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati amma inda za ka yi mafarki sai a mafarkin wani ko manzon Allah yake ce maka wane ka rika kulawa da walha kaga ai walha dama can manzon Allah ya shar'anta ta to kenan tun da wannan mafarki an umurce ka ne da yin abin da dama can manzon Allah ya yi umarni a yi shi kafin ya rasu wanda mafarki gaskiya ne kuma ya nuna cewar kai kana da siffar mutanen kwarai ya zo cikin bayanin al-Imam nawawi da yake sharhin wannan hadisin hadisin da ke maganar in ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka gani yana sharhu sahihi muslim juz'i na farko shafin ɗari da biyar da kuma arraubatun nadiya mujallar da shida shafi na goma sha shida اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك